gidan a gudanar da bincike ga patience jonathan ya karu ne bayan fitowa fili da ta yi har ta kai kara kotu wajen neman sako miliyon dalar amurka da ke ajiya bankin sky bank na wasu kamfanonin ta guda hudu da hukumar efcc ta rike dama can hukumar yaƙi da cin hancin na binciken hadimin cikin gidan tsohon shugaba jonathan wato mr dudafa da badakalar miliyon dalar amurka da ya kai ga rufe ma'ajiyun bankin hakan ya sanya patience jonathan fitowa ta nuna waɗannan kuɗin fa ta ne inda ta shigar da sky bank din ma kara don neman bin kadun kuɗin ƙungiyar tabbatar da adalci ga lamuran zamantakewa da tattalin arziki sai takaice ta ba da wa'adin kwana bakwai ga ministan shari'a Abubakar Malami ya gurfanar da Patience gaban kotu ko ko kungiyar ta dau matakin shari'a da zai nemi tilasta binciken Patience din. Wani rahoton bayan fage na nuna tunkarar gwamnatin Buhari da batun neman sako kudin na Patience amma a kaikaice hukumomin na Abuja suka nuna ai wannan aikin hukumar yaƙi da cin hanci ne da gwamnatin Buhari ba ta sanya mata baki ayyukanta na bincike. Comrade Abubakar Abdulsalam shugaban wata kungiya ce mai yaƙi da cin hanci da rashawa da ke mara baya ga matsayin na idan muka lura da irin yanayin yadda ake tafiyar da tsarin gwamnatin ƙasar nan an dade abun baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya to amma sai aka mai da shi kamar yana cikin tsarin mulkin Najeriya yadda ka ga matar gwamna ko matar deputy gwamna ko kuma matar shugaban kasa ko mataimakin sa an dauke su tamkar suna da wani iko da wani power a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka sai zama a duk wani tsari na tashar da gwamnati a ƙasar nan zaka samu matan waɗannan mutane suna da ruwa da tsaki a cikin harkan dukiyar jama'a da kuma waɗansu mulki da suke nuna kamar wanda dokan kasa ne ba su wadda kuma ba haka ba. Me ra'ayinka kan ba da wa'adin kwana bakwai da kungiyar ta yi ga shi ministan shari'a ko dai ya eh. shigar da patients kotu ko kuma su su shigar da kara kotu. Eh wannan ya yi daidai muna goyon ba irin wannan dan har ba a hakan ba to ya nuna kamar kuma shi ma kan shi ministan shari'a to ba da gaske suke ba a cikin yaki da suke da cikin hanci da rashawa domin saboda idan da gaske ne ba za a tsami wannan a bar wannan tsami wancan a bar wancan ba duk wanda aka same shi yana da hannu ko kuma ko wani tuhuma kan dukiyar jama'a to dole a tabo shi in ko ba tabo shi ba to ya nuna akwai selective kenan a cikin aiki da ake yi. Kwanakin baya wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga zuwa kofar fadar shugaban Najeriya Aso Rock da buƙatar binciken tsohon shugaba Jonathan da mukarrabansa. Ministan matasa da wasanni na yanzu Solomon Dalung ya halarci zanga-zangar. Shugaban ƙasar Najeriya mun zaɓe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya. Saboda haka ba gudu ba ja da baya. Ba yi da na ba yi da na yi ba yi da son rai. Wannan zaɓen da muka bashi wannan na cikinta. Saboda haka wani magana wai a bashi shawara cewa cewa ya bar wannan wato wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na yan Najeriya da muka zaba wannan shi shugaba. In za a tuna sakonsa na babbar sallah shugaba Buhari ya nana batun yaki da cin hanci da yake nuna ba 'yan mowa ko 'yan bora. Ba za a ma kowa shari ba amma duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a yi da shi. Jama'a dai na fatan samun nasarar yakin a kan lokaci don fara ganin kaho wai an ce gasa. Ga amsar minista Dalo. Kaho gashi ko ina? Ai ga kaho baja-baja a kara hakuri a bamu kuma lokaci a gabar zamu yayi. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin ɗan adam Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Ana sakin fuska saboda kuɗi.